da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da Sarauniya, Rediyo Amfani da kuma Niyya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kaco kan ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis biyar ga muna magana ne akan lafiya Yau Alhamis biyar ga watan Yunin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan tsarin na tsabtace muhalli da aka fi sani da duba gari. Shin ya abin yake ne sannan ya za a faɗo da zamanantar da shi? Haka to kaɗan daga cikin yadda wasu suka amsa shine hakika a yankinmu na wannan karamar hukuma tana aikin hukuma na aikinta yadda ya kamata domin kwanan nan aka yi shelar cewa kowane magidanci ya yi wa makewayi wato toilet a turance ya kuma kwashe shi tare da kwashe shara da take kofar gidansa ya kuma tsaftace duk wata ƙazanta wannan saƙo ya fito ne daga zainab musa mai addu'a. To bayan wannan kuma za mu karanto waɗannan sakonni cikakku sannan kuma za mu ba ku dama ku kira waya ku tofa albarkacin bakin ku a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma domin mu ji menene duba garin nan ne. To yanzu ga amsoshin tambayar da muka buku na cewa mai kuka sani game da matsalar duba gari da ke cutar da dan adam. To saƙon farko ya fito ne daga Lawali Manchester Kamba. Ya ce yau da gobe a gaskiya yanzu duba gari ba su aikinsu misali duk unguwar da ka shiga za ka ga kwatoci na gidaje da kazanta Uh, kuma bayan gidajen za ka ga kazanta a unguwanni kenan ba a gyarawa ka je kasuwanni ka gansu kamar mahauta ka ga yadda kudaje ke ke gada wato gada oh, mm, mm. wallahi zaka ga nama kuda ya yayyabe shi kamar mushi za a ɗauko dabba marar lafiya wanda fulani suka yanka tun a daji to ba ce maka su ne mm. <laughs> a zo da shi gari a ba eh, su ba ruwansu da dai sauran irin waɗannan abubuwa mm. sai abdullahi laki funtuwa ya ce yau da gobe hakika malaman tsafta ma'aikata ne masu ba da gaggarumar gudunmuwa dangane da lafiyar al'umma a cikin gidajensu da unguwanninsu da wajajen kasuwancinsu kai hatta masu niƙan garin tuwo da markaɗe masu kifi da mangwaro malaman tsafta suna aiki a kansu don kiyaye lafiyar jama'a. To sai kuma bashar kansila mai tukunya dirin dirin ya ce salam yau da gobe. a masu gabatar da wannan shiri hakika a halin yanzu jami'an tsabtace muhalli ko duba gari sun sauya salon yadda suke tafiyar da aikinsu saɓanin yadda na san su domin a halin yanzu malaman duba gari suna zuwa kasuwanni ne wajen masu sayar da sana'o'i duk mai sai da wani abinci da bai saka leda ya rufe ba to za su zubar da wannan abincin amma a can baya na san duba gari suna zuwa unguwanni ne duk wanda bai tsabtace kofar gidansa ba ko kwata to ba eh, za su hukunta shi. Sai Alhaji Kabiru Highlanders ya ce gaskiya yau da gobe malaman da ake cewa dogaba gari suna amfani domin mutane ne a da da sun ji mutane a da da sun ji an ce za su zo unguwa to zaka ga mutane suna kokarin tsaftace unguwarsu kai har ma da gidaje amma yanzu ba mu ganin su ko me yasa oho ku tashi lafiya yau da gobe. To amin sai Hamza Story yace yau da gobe gaskiya yanzu wannan tsarin ya durkushe ba a yinsa lokacin mulkin soja ne aka yi amma yanzu 'yan siyasa ba su damu da halin da muhalli yake ciki ba su dai su gyara gidajensu talakawa ko oho sai fatima abdulsalam dambam ta ce salam yau da gobe hakika kaɗan daga abin da muka sani daga jami'a tsabtace muhalli wato duba gari shine sukan saka ido a duk wani gurin da suka ga babu tsabta musamman ma mata sukan shiga har gidaje sukan duba gida da bayan gida da sauransu a tashi lafiya sai kuma ado salati goma ga annabi rajau ya ce yabon gwani ya zama dole don haka ina jinjina ga, jami'an tsabtace muhalli domin a lokacin da suke aiki a karamar hukuma ta ta rajau duk bolar da ka duba sai ka ganta fes-fes kamar ana wanke ta amma yanzu da suka daina aiki sai na ga garinmu na rajau ya koma ƙauye don haka ina kira ga gwamnatin jiha ta ta neja da ta cewa Eh, da cewa don girman Allah da manzonsa su mayar mana da ma'aikatan tsabtace muhalli ko kuma samu saukin cututtukan da ke yaduwa a cikin gidajenmu suna hallaka 'ya'yanmu. To sai maina Abdullahi Duma ya ce yanzu babu su don ba mu san su ba. sai kuma jibrin umar na basa ya ce salam yau da gobe ni kam ba ni da wata masaniya akan aikin ma'aikatan duba gari duba da ko da na tashi a garinmu na basa an daina amfani da su ku tashi lafiya. To sai ka dora diga ga ɗan fulanin warji ya ce salam yau da gobe mu dai gwamnatinmu tana kokarin kulawa da ma'aikatan tsaftar muhalli na duba gari wato gossip to Allah sa na faɗi mm. wannan gossip <laughs> daidai um. domin matasan mu har wawar aikin su suke yi do saboda albashin da ake biyan su akan lokaci ku huta lafiya eh wato gossip din wani kaman an har hada sunaye ne a turanci aka takaita shi na oh, oh, sunan oh, masu tsafta din to sai mu leka shafin mu kuma na Twitter inda musa Hadarin Asuba yace yau da gobe mai mai da saurayi dattijo <laughs> a gaskiya <laughs> ni dai wannan makon na shigo ne domin in kara jinjina a gare ku bisa jajircewar da kuke yi akan wannan shiri na yau da gobe muna godiya a matsayinmu na masu sauraro mun gode mu ma mm. to sai a sabiyo lawan ya ce duba gari ko ɓata gari ai yanzu kan mage ya waye ba sai an turo mana wasu 'yan rena hankali ba to ba ga ka bai zama sauke mu raba sai kuma at muhammad mahmud kaura 01 ya ce yau da gobe waɗansu jami'ai ne da ke sanya idanu a kan tsabtace mahalli sai dai kuma a gaskiya tasirin wannan jami'an ya rigu matuka a wannan lokacin domin a yanzu na rage ganin su a yankunanmu. To sai daga ƙarshe a ta'abba dambam ya ce aikinsu shine kulawa tare da tabbatar da tsabtace mahalli na al'ummar gari domin kaucewa kamuwa da ƙananan cututtuka masu nasaba da ƙazanta kamar cutar zazzabin cizon sauro da dai sauransu. To haka yake mun gode sai mu ce a ci gaba da aiko mana da saƙonni. to kin san safina abin da ya sa muka ɗauko wannan magana ta duba mm. gari in kika kula duk shirye-shiryen da muka yi a bayan in muka yi magana tsaftace muhalli muka yi magana sauro muka yi zaki mm. ji mutane suna ta cewa wai ina yan duba gari da da ake yi da mm. sauro to kin ga da yawa ne ga 'yan matasan da suke na yanzu ba su san me garin ba gaskiya mm, gaskiya usman ina ko ni dai ban mm. san su ba gaskiya ni kaina ba me zamanin su ba gaskiya Gaskiya ko zan tuna mm. su da dadewa gaskiya dai zan ce kai anya ni ban gan gansa ba fa bai kamata to mu tabo eh. gwamnati ba mu ji ya eh. me yasa eh mako me zuwa abin da muke so eh, ni kenan amma yau za magana da a masanin harkar lafiyar jama'a mu ji wai meye duba garin yaya ake yin abu in yi mana bayani mako mai zuwa sai mu ji gwamnati tana yi ko ba ta yi me ya faru kuma me ya faru aka daina yi haka yake to amma kafin sannan kar a manta za ku buga waya ku gaya mana abin da kuka sani akai kila wani mu samu ya san menene din shi ma ya faɗa mm, mm. a lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yanzu kuma bari mu ɗan shakata. aiki suna dukan taiki aikin nasu ba tsari gode sosai sarfilu zarewa eh, Mm. ba sarfilu gumel ba <laughs> ba sarfilu hashim gumel ba <laughs> eh, to mm. da yake eh, kamar da muka ce za mu bar ku kuyi tambaya ta waya in kuna da kila abin da kuka sani akan duba gari mm. ba zai hana mu ci gaba da tattauna da shi ba mu da yanzu haka an same shi ba in mm. kuna da tambayar za mu ci gaba da daukar wayar ku kila kuna da tambayar da shi kan shi za ku mai salamu alaikum alaikum salam eh barka da warhaka da tatar abubakar Yawa barka ku dai. Barka da shigowa. Yawwa barka da malama. Yawwa da safina muke tare. <laughs> Usman mai tawaga eh, yau tawagar eh, safina ce cikin tawagar. Yau safina ce a tawagar. <laughs> Eh. Yawwa. Yawwa. Ah, wato akwai abin da muka yi a baya shirye-shiryenmu ka ga muna magana akan tsaftar muhalli akan sauro akan wane ne duk wanda muka yi ka ji mutane suna yawan magana duba gari wanda mun tabbatar yan mm. matasan yanzu zai wahala yan shekaru 20 25 ga sun ma san su amma wasu sun ce akwai a wasu wuraren shine muke son mu jito daga masana lafiyar al'umma menene duba gari a tahir duba gari da can an yi wasu mutane ne hmm. da gwamnati ke training ɗinsu su bi gida-gida suna duba tsaftan gida hmm. bayan gida da kwata hmm. na yadda kuma tsafta ne na gida su yi ya bayan gidan ku yake mm. inda kuka yi bayan gidan ya dace a yi bayan gida mm. inda kuke wanke wanke ya dace a yi wanke wanke a wajen mm. ya tsaftan kwatocin ku yake kuna tsaftace shi to su tabbata dai muhallin mu sun zauna cikin tsafta sosai saboda yana rage kamuwa da cututtuka. To shi ne da aikin su to ya aka yi eh. yanzu kuma ina suka shiga. ba zan ce ga dalili ba amma yanzu mm. kan babu su. Eh. In ka za su dai yanzu kila sai in za ka yi gini ne mm. ka ga sun zo maka sun sa maka wani tarki su ma suna cewa mm. eh, environmental health da sauransu. Eh nan bai dace ba nan waye. Amma maganar su shiga gida su duba bayi su duba kwatanku da yanzu bamu Eh to in akwai irin wayannan duba garin da da aka yi din menene babban amfanin su in an yi din? me hakan zai haifar wa mutane mutane ba kamata ya su kawai sai an gaya musu dole idan akwai su dole zai rage kamuwa da wasu cututtuka hmm. saboda za su ga ya kwatanku yake hmm. kun tsabtace kwatanku saboda nan ne sauro ke zama ya aihu hmm. kun tsabtace bayinku nan ne ake ɗaukan cuta da zai zama kwalara ake ɗaukan dattin kwalara za ka ga wasu gidajen ana wanki ma wanki wanki ake kofan bayi hmm. in mutum na bayi ya yi mai karfi za ka ji kwarai to kaga kuda zai iya tashi daga nan ya hau kan kwano hmm. wani kicin yana jikin bayi hmm. kuma ana dafa abinci a bashi a buɗe a sawa yara a bashi a buɗe kuma kuda ke ɗaukan wannan abin ya sa nan sa'annan za su suna duba su ga tsaftan cikin gidan yayi ba ku da irin ɗan bola a cikin gida kun tara inda kuke tara bolan yayi ana kwashe bolan ana tsaftace bolan mm. ko yaya so kaga idan ana samun wannan tsaftan ku za ga yawan kamuwa da wasu cututtuka kamar su kwalara su malaria ya ragu sosai mm. saboda babu shi wannan kwayan cutar ko kuma kwayan eh, sauro bai da muhalli da zai zauna. Mm. To, Dr. Dr. Atahar tambaya um, ko ba tambaya zan ce ba. kamar yadda muka ce eh. shekara 20 da ta wuce ba a san wa'anda suka taso shekara 20 mm. da ta wuce ba su san wannan duba garin ba to yanzu misali a ce eh. da wani jami'in gwamnati da ke sauraron mu yanzu kuma yana tunanin cewa ya kamata a dawo da su su dawo yanzu mm. wace irin shawara za ka ba eh. gwamnati kamar yadda za a zamanantar da abin yadda zai tafi da wannan zamanin ba kamar mm. zamanin da ba ga sa, tarsasawa ake da sauransu ai ina ga Usman sai an sa din Allah akwai su duba garin yanzu ana kiran su environmental health officer oh akwai akwai sa hukumance kenan zaka akwai su mm. zaka ga ana training din su a school of health technologies mm. ana training din su mm. za a gansu suna sa farin kaya da wando ruwan kasa kasa kasa haka ina tuna a Kano ina ganin su eh, school of hygiene yawwa zaka gan su environmental health officers abinda za a yi shine a karfafa su a nuna wa jama'a cewa waɗannan fa suna da ikon yin hukunci su ci ka tara idan ka kamar yan karota kenan aka eh mm, eh haka fa kamar karota misali yanda suke kula da kamar yadda kika ce dazu ne mm. shekara 20 baya can wasu wasu suna na amma da ba haka ba wanda ya san su mm. yanzu zan tuna muna tafiya kwanakin baya wani ya gan su ya ce waɗannan fa menene yawa bai eh, su ba eh, wani kungiya ce daban da ce mishi mm. a environmental health officers ne so mm. mm. eh. a karfafa su a maida dokar da ta yi su ta ga a karfafa ta a gyara ta ta bi yadda zamani yake tunda yawancin dokokin da muke da su na da ne dole sai an zauna an sake reviewing ɗinsu su je daidai da zamani su daidai da zamani aka ba su karfi jama'a suka san cewa eh muddin kai wannan abun to fa kana akwai duba gari da za su zo in kuma a kyautata musu albashinsu saboda kada su yi kuma mm. wajen yin aiki su musguna ma wani su mm. nemi abin goro da sauransu mm. yana ɗaya daga cikin abin da yake zubar da darajar mutum haka ka zo yin aikinka mai kon ka tsaya kai aikinka na kwarai sai ka zuwa neman abin goro. Mm, ko ka dawo ko ka same ni da laifi. Ba za ka ba. Ba za ma ka iya hukunta ni ba. Mm. Eh to amma kamar yanzu ko da ke kafin mu yi ta abin nan akwai wani akan layi. Eh, to amma bari kafin mu je gare shi akwai wanda sabi at lawan a cikin twitter da yake cewa duba duba gari ko bata gari ai yanzu wai kan magiya waye ba sai an turo mana wasu yare hankali ba me zaka ce wannan sako hello Waya ta ɗauki hello Na ga kenan layin shi ya eh, samu matsala layin shi ya katse ko hmm. hello hello suna na abubakar sokoto da na rugar dubu to abubakar muna jin ka yawwa muna jin ka a layin ka ko bai da kyau ai layin ka ko ba ma jin me kake cewa Eh, Salam kana na? Eh, ina jin ka yawa. Yawa ni ce kamar irin duba da da waje na a um, kamar Sokoto. Mm-hmm. Eh, ina jin ka. Eh, kamar ko a inda kake, kana ganin su? Ka san su? A'a, mu nan kwata-kwata ba ma ganin su. Ka san su? A'a, ban san su ba, amma lokacin da yana Kaduna yana ganin su a nan a Angol Shami. Eh. dan duba gari eh to me za ka ba da shawara eh, haka eh to to mun gode sosai mun gode sosai sai Allah ya kai mu lokaci yawa mun gode to to ina ga wani nan sai to assalamu alaikum Yawwa. Salamu alaikum. Likita ka dawo? Alaikum salam. Yawwa. Eh, so likita ya dawo. Layin ya katse. Eh ya eh ya eh, sun sake lalubo shi ai wancan da na karanto ma sakon Sabiola da yake cewa ai duba gari wai kan a kawo musu wasu 'yan renin hankali wai kan magiya waye shi ne ce me zaka ce wannan sakon <laughs> kan magiya waye shi sa magiyan take zama cikin cuta ah! yawa shi sa take zama cikin cuta eh. kasashen da suka ci gaba ina gani mm. usman wanda eh, ya daba haduwa da su abubuwa eh. suke aiki <laughs> ko duba gari abin kaso ne saboda kamar yanzu yadda unguwanninmu nan zaka kawai mutum daga bayan shi ya cika dare na yi mm. zai bude ke mm. zubi ko kuma kawai ya kira masu kwasan bayi mm. zo ko su rika zuba muku a kwata mm. shi ya cika unguwa kuna cikin wari amma inda duba gari ya isa wannan bai isa ba dole duba gari ta ci haƙƙi za ta ci taron shi kwarai kuwa to yawwa ga wani daga wata daga kan magiya waye da me ta waye kan ai an <laughs> eh. koma da an ci baya eh to gaskiya to ga wani akan layi bari mu ji salamu alaikum waye a fatusko Madakin aska ne. To madakin aska muna jin ka. Wata matsala da ne muna ganin duba gara amma har ga Allah yanzu ba sa yin aikin su gaskiya. Me kake gani ya jawo haka? Saboda da ne duk gidaje da ne gidajen mu da muna ganin su ma suna shi amma yanzu ga hanyar ruwa ma a zuba shara amma mm. ba sa yi gaskiya. Yaje suna cin haƙƙin amma yanzu kan gaskiya shirman su kurin a zaune suke ba sa yin aiki. Eh kuma kana ga an sa su su yi aikin an ba su abin da ya kamata kamar yadda ake maganar inganta su da eh, eh, aiki. An ba su malatin da abu ne na salari wanda duk wata suna da salari kaga ai dole ya kamata su aiki. To mun gode ma dakin aska. Yawwa. Yawwa sai an jima. To, to kin ji safina likita ka jima dakin aska ya ce ba sa aikinsu ne amma akwai albashi akwai komai. ba ma san su bane yanzu balle eh. kawai kaga mutum ya shigo ma gida yanzu gaskiya wani he buge wani he buge eh. <laughs> to kenan akwai bukatar wayar da kai kenan dai kare lafiya ne wayar da kan jama'a cewa wayannan su ne wani wani da wani mm. kada ku gansu a gidan ku dauka wani abu mm, a musu dan uniform kila ma da ka gansu ka san su ne ma da uniform yawwa ruwa wando ruwa ash wando brown da fannin riga eh kamar da yanda suke in suna karatu kenan irin uniform din kenan sun fito ma kenan eh eh da dan necktie din su za a gansu eh. tap tap tap za ka eh, gansu na Kano na ga hadda wani kamar yalal necktie haka a wuyan su na daura wuya eh, eh to to amma misali kamar yanzu damuna ake ciki a Tahiru za ga hanyoyin ruwan nan a cushe yaya abin yake a lafiyar al'umma za ka dan dada buɗa mana shi kafin wani ya shigo da ba wanda ai nan ne cuta ke taruwa nan ne yake ba sauro daman aihuwa saboda ruwan bai gudana so nan sauro zai kwansa ya kyankyasa ya yi barna ya shiga gida ya cizo ya jawo malaria in ga mace mai ciki ne ko yaro dan karami kasa da shekara biyar inda ta fi musu illa in bai zo da karan kwana an ce mutum ya mutu mm. in da zo da tsaron kwana ba a shiga wahala mm. a ce jini ya kare a a cikin ta yi barin ciki saboda illa ne shi cizo sauro mm. sosai iya yana ɗaya daga cikin abin da ke kashe yara ƴan ƙasa da shekara biyar da mata masu ciki in kuka zo aka zuba kwatan nan eh, da nan a cikin kwata ka yanzu abin da ake an ga hadari eh. kawai sai a yi wanka da kashi. Eh. A Ya kwaso kwata. A kwaso kwata. Eh, eh, bola. A zuwa zuba a kwata. Eh wai ruwa zai wuce da ita. Ruwan ba zai zo da ƙarfi ba. Ba zai iya wucewa da su ba zai daga nan ya zama shi blockage. Eh ya tare. sauro ya samu inda zai aihu. Eh to amma misali kila ruwan ai bai wuce kwana biyu uku a wurin ba. Ya isa sauro ya haihu? Sosai. Ya ah. isa. To. Eh. Ba zai raina lokaci. bai rena hmm. waje kuma eh wato nan da nan ne kawai yanzu yana tana zuwa za ta zuba kwanta eh to akwai wanda ya magana masu nama a kasuwa safi na da kintuna hmm. yace zai kaga nama a kasuwa mai teburi mai nama nama kudaje sun yayyaba nama kamar hmm. mushe amma haka na ake cewa ana dadarawa ba a rufe ba a abin eh. da ya kamata su yi shine masu sayar da irin nama keji ake yi mai kyau ka gani an shiga wanda ba an sa raga eh. ba yanda Eh, kuda zai shiga ciki eh. dole za a ɗauki ƙwayan cuta na yan ba dafa wannan naman mai kyau ba hmm. saboda kuda ji ya kashe ya ci nama yanzu bai dahu mai kyau bane ya kama amai da gudawa hmm. ba mu mai wuya ba eh. yawanci za a ga ana samun kwalara ko tana taɓin laura ne yawwa tsaftace naman na da amfani ka tsaftace wajen sana'anka hmm. kewaye akwai ragan da kuda ba zai iya shiga ba da kuma masu abinci da safina ta magana Ba mm. akwai da na sani nan cikin garin kaduna mm. wajen su na da kyau naman su mm. ba ka ganin kuda ma eh an killace an killace shi eh to kamar misali masu abincin kasuwa ma za ga wani lokaci abincin a buɗe ba leda da sauransu kamar da safina ta ce shi ma duka illa ne ana ma sai da abincin gefen bola tashin hankali akwai tasha kamar ba ma kasuwa ba ta cikin tasha nan wata cikin tasha zaka ga ka san muna da wani ɗabi'a ko ina muka samu mu tsari, ko ina ka eh. samu a kashi to za ka ga idan manyan motoci da ake ajiyewa sun daɗe mm. da sai wata ɗaya ba ɗaga shi to in ka je gefen shi ba ka iya numfashi amma nan za ka ga gaban wannan motar a nan sai da abinci akwai teburin masu sai da abinci mm. ga sunan a tashar za ka gani ka ga abin mai shayi ka ga abinci eh. a bola ma ga bola a gefe amma wai ana sai da abinci kuda ya taso daga bola kana cin abinci ya zo ya hau kan ma abinci mm. eh, abin da zai dire ka cinye eh a to amma ai likita ku ne malaman eh, harkar lafiyar al'umma ba mutane ka ji suna magana kamar wasa suna cewa ai karamar cuta ba ta kashe dan afirka to ko haka ne a likitancin naku kun gano haka kuma <laughs> ba ba wannan kawai saki saki bacin ba shaci fasin haushe ne mm. ba magana karami wane ne karamin cuta wane ne babban cuta ciwo mm. ciwo ne mm. duk ciwo in ya jawa a cikin na adam yana naka sadan adam ko za ka ji a ce wannan ɗan mura kawai Ɗan mura ne mura ah, ba da wani? haka su ne <laughs> cewa dan zazzaɓi ɗan malaria kawai malaria na kashe wani ya kashe ma yana kan kisa su ba magana wai karamin cuta bai da wani bai kisa kaga yan bai zo da karan kwana ya kare ba karamin ci ba ma cuta an mutu to to daga karshe bayan wa'annan abubuwan ɗabi'ar eh. kamar misali ikin ka wanke hannu in ka taba abu ka yi wane ne dan yi mana magana akan shi kafin mu karkare akwai project da ake kira wash project hmm. yana da kyau a sanar da yara hmm. a sanar da ku ba ma yara ba hmm. duk wanda zai ci abinci ya wanke hannun shi kafin ya ci abinci idan ka je bayi ka dawo mm. ka sa sabulu ka wanke hannunka mm. kafin ka yi ma wani mu'amala mm. saboda tsafta yana da amfani in ka kula za ka ga mutanen da da ba sabulu can-can, in sun zagaya sun yi bawali ƙasa suke sawa su goga a hannu a ƙasa kafin a wanke amma yanzu zamani ya ci gaba akwai sabulu akwai hand sanitizer da za ka iya amfani da shi mm. ka wanke hannunka mm. kana fitowa bayi ka wanke hannu eh kamar yanzu nan zaka ganta ma har a jikin jakunkuna ake makala ta jakar da take rataye ta mutum ba wannan ba kananan mm. yaran mu anan eh, sun san amfanin su wanke hannu sun san za su taba abu sa hannun su kuma me yasa mu yara su eh, amfani to ya za a koya ma yara kanana ta turare ne wace eh. hanya ce a cikin minti ɗaya kila da tafi dacewa a koya wa yara wannan abu tun suna kanana, a gida da makarantu mm. iyaye su dage duk kafin ya ci rince ya wanke hannu yana fito bayi ya wanke hannu don saboda kwakwalwa yaro fari mai ɗaukar abu da sauri daga mm. an building din shi akan wannan to ba matsala. Mm. Eh, eh, kamar irin aya ɗabi'ar goge baki ce yawanci zaka ga cewa goge baki an ɗauka da safe ne in ka tashi sai ka goge baki <laughs> maimakon irin a ce dare da safe. Ba sai da safe ba. Eh. Na da kyau ka wanke bakinka ko yaushe. ka ci abinci ka wanke bakinka kila wasu yan dabbar yan dabbari suna abincin suna iya tsayawa hakuri tarkacen nan mm. to ka gani eh. yana da kyau wannan tsaftan haka To, eh. to, to mun gode sosai. haka kuma mm. yara tun suna ƙanana. Mm. Sun tashi da shi shi kenan. Eh, Yaro in ya iya abu ta yana ƙarami har ya girma. Eh, to, to mun gode sosai Dr. Tahir sai wani lokaci mun sake lalubarka. Mun gode kwarai. yawa to kin je likita dai ga bayanin da ya da fatan kunne ya ji eh, ya taɓa wuri wuri to haka yake dole mu tattara ina mu ina mu sai kuma gobe za mu sake juya da wani sabon shirin yanzu kan a madadin safinatu so dangi. sai kuma daniel brown da injiniyan mu na yau duk a madadin kowa da kowa usman ahmad kabara ke cewa mu zama lafiya yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba N.